tun bayan fitowar sanarwar ranar talata shida ga watan disambar da muke ciki daga babban bankin najeriya wato cbn ne 'yan kasar daga sassa daban-daban suka yi ta kokawa a game da yanayin tsaurin tsarin suna mai cewa matakin zai dada jefa al'umma cikin mawuyacin yanayi ne kawai sunana muslim abubakar aliyu ni karamin dan kasuwa ne to har ga allah wannan al'amari na dubu ashirin dai gaskiya an ɗauko mana wani abu ne mai dan nauyi abin da yasa na ce mai dan nauyi tunda yanzu ba dubu ashirin ake cirewa ba amma mutane sukan zo wajen mu su karbi kaya kaya da sunan za a turo maka a akawun ka ji shiru shiru har kaya zama bashi to fa gaskiya in dai wannan al'amari ya tabbata na dubu ashirin to zai zamto kaman bamu da abin yi sunana usman sahalu abdulhamid wanda yake da harkan pos a nan cikin garin bauchi a gaskiya wannan labari da muka samu cewa gwamnatin bankin tarayya ta rage wato kuɗin da za a iya cirewa a pos abin ya ɗaga mana hankali matuƙa domin a ce a rana mutum zai iya cire naira dubu ashirin kacal a cikin akawun ɗinsa saboda idan mutum ya cire kuɗi da yawa a POS a wurin mu shine samun mu. A wani bangare kuma masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar gwamnatin tarayya da ke kashari a jihar Gombe ya ce. Wato an ce wannan abin da ake so ne a kawo abin da ake kira cashless policy saboda mutane su daina yawan yawo da kuɗi kuma zai rage yawan masu yin cuwa-cuwa da harkokin gwamnati da kuma masu halatta kuɗaɗen haramun ana iya ƙididdigewa a bincike a ga me suke yi su samu wannan kuɗaɗen. Lallai wannan su ne manufofin gwamnati to sai Eh mafi yawa ba nan gizo ke saka ba abin da ake dubawa shine akwai local government din da ba su da ma banki ko guda ɗaya ana kididdiga akan bankunan Najeriya yau akwai kananan hukumomi sama da ɗari hudu da ma ba su da banki kwata-kwata to kaga wannan akwai matsala kuma yanayin ma da ake transfer din yanzu da babu cinkoso ai in aka ce kowa a Najeriya mutum miliyan ɗari biyu da wani abu komai nasa a cikin wayoyi ne a yanzu saboda haka dole ne mu ba abin nan sannu a sannu fa sai dai babban bankin kasar ya ce babu gudu ba ja da baya a game da aiwatar da wannan tsari daga ranar 1 ga watan Janairun shekarar 2023 mai gabatowa kamar yadda daraktan hada-hadar kuɗi Malam Ahmad Bello na bankin CBN ya shaida mana. Gwamnan babban bankin Najeriya Gwado Emefiele ya yi bayani bayan da ya ga shugaban kasa a daura inda ya ce ana na ana jin bayanan da ke fitowa daga jama'a ana gani ana duba ga me za a iya yi a gyara tsarin ba za a daina tsarin ba ko ba za a daga ranar da za a gabatar da shi. Gwamnan babban bankin Najeriya ya ba da wannan lokacin cewa ana lura da yadda abubuwan suke tafiya da kuma irin koke-koken da jama'a suke yi ana duba yadda za a yi a gyaggyara wasu abubuwa yadda za a rage wani zafi ko wani damuwa da mutane ke da shi a kan tsari amma bai faɗi ko za a rage ba ko za a kara ya dai ce za a duba saboda dukkan niyya abin ba shine a guntata ma jama'a ba yana yiwuwa kafin lokacin da za a fara gabatar da tsarin nan da tara ga wata a duba shi a wasu abubuwa da za a gyara a kan ranar tunda ba yau za a fara ba amma dai ya ba da tabbacin cewa ba za a yi wani abun da zai kuntata ma jama'a ba. ne da shirin bankin cbn na wayar da kan al'ummar ƙasa dangane da wannan tsarin malam ahmad bello umar ya kara da cewa eto eh cikin tsare-tsaren da ake da shi akwai tsari na bankers committee waɗanda kungiyoyi da bankuna tare da babban bankin Najeriya suna nan a ko'ina suna buga a jaridu da rediyoyi a bangare daban-daban a yaruka daban-daban yadda jama'a za su fahimta. Bayan wannan akwai super agent da sanib da aka yi waɗanda su sun kai miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu waɗanda suna ko'ina da alamomin su suna nuna wa mutane za su iya yin canji a nan za su iya buɗe asusun su a nan. Sannan akwai tsari da ake da shi yanzu ana magana da hukumar canza hali National Orientation Agency waɗanda yanda za su ci gaba gaba da abin nan saboda haka duk hanyoyin da za a bi har da amfani da sarakunan gargajiya da za a masa bayani su bi magadansu ko hakimansu amma daga nan zuwa tara ga wata na janairu da za a fara aiki da shi insha Allah za a kokari a ga yanda za a yi a game da sabbin tanade-tanaden babban bankin kasar majalisar wakilai ta umarci gwamnan bankin CBN ya bayyana a gabanta a ranar Alhamis 15 ga watan Disambar shekarar 2022 da muke ciki domin yi wa majalisar bayani kan dalilan da za su sanya a yi aiki da sabbin manufofin bankin Lima Abdulrahman da Amurka daga Abuja, Najeriya.